Kamar yadda kuka sani damanar shekara ta 2016 gaskiya ne ta ɗara ta shekara 2015 amma wajibi ne a gane da akwai garuruwa da aka samu karamcin abinci. Gari 773 da ke kunshe da mutum miliyan 1,018,843 akwai matakan da aka ɗauka tuni raba abinci kyauta sai da abinci da rangwame da ke gudana yanzu haka. Tsari ne na tallafawa domin shirya shiga ayyukan noman damana mai kamawa. Game da wannan damanar mun girka tsari da ya tanadi dukkan bukatu domin tallafawa jama'a tsarin da muka aika wa babbar ma'aikata ta ƙasa mai kula da lamuran noma. A cikin tsarin akwai fasalin taimaka ma talakawan yankin Tilabiri a jimilce gari dubu biyu ke gare mu. Muna da ƙarfin zartarwa na kashi 62 bisa bisa gidan gona da ke nan tilabere da jami'an su goma sha takwas shi kuma buƙatar mu ta jami'i ɗaya ne a cikin kowane gari kuma gari goma sha bakwai ke da buƙatar mun yi tanadi na hatsi dawar masara da wake zuwa ga garuruwan nan ɗari bakwai da saba'in da uku da suka samu karamcin abinci a cikin mutum miliyon guda da ɗari da goma sha takwas muna da magidanta dubu ɗari da hamsin da tara da ɗari takwas da talatin 35 da muke tsammani suna cikin wato rishin hali wanda kuma suna buƙatar ton 598 na irin hatsi ton 799 na dawar masara da kuma ton 598 na wake kowane magidanci zai samu kilo goma na hatsi kilo biyar na dawar masara da kilo goma na wake idan aka yi maganar iri dole a yi zancen kayan magani da taki. Takin ire NPK mun na da buƙatar ton 2,550 a dukkan shimfiɗar yankin. Wajen magani mun na da buƙatar litir 25,000 na ECULV. A bisid muna da buƙatar litir 800. Akwai sauran magunguna na raticid da fungicid da muke jira su iso mana.